Baby na aka ne. Lafiya. Sweetie. Yau kin yi kyau sosai over. Allah. Wannan yan shirya haka ai. Sauran sati dai ina wannan. dadi nake ji wallahi. Ai na fi ki jin daɗi. Ni yanzu haka akan target nake. Hmm? Wallahi kuwa. Ai in aka yi bikin nan. Eh. Hmm. Abin da zan maka. Eh. wayo ne da a saka mishi wannan a kasan a karkashin shi dutse saka dutse eh, eh. a mishi balas saboda kai karye saboda kar karye to dan za mu dinga <laughs> dambe ma mai sauki ne eh. da za mu yi <laughs> zan maka <laughs> sweetie kaga gashin kan nan sannan nan abin da zan yi zai zo yana ja har kasa kaga mun gashi zaki akai a a ina ai lokacin da na gama sarrafa ka da jugal wallahi sweetie sai sanar in zaki mu baby to yanzu a dan duba mun mana tunda su sati ɗaya kin tabbatar da auren nake zan yi <laughs> da gaske dan Allah mu je ko faka faka ko minti biyar ne tun tunda akwai hotel a nan kusa eh. Eh, ko eh, mana to dan duba mun ko jajjaga ne a muku ba za ka dai kyale ba ba ka dai share ne ko ba ka ki auren ba dai ko a ah, haba so ga sati da aure na kawo komai akwati na kawo ya zan share ba haba da Allah ya zan share ki ai zan zan zan ji yadda abun yake ne in ya so kin ga ni testing <laughs> to <laughs> ba matsala ba ni duba ko baba na ya fita ke gaba da shi da Allah ba ba zai gaba ka san wannan tsohon takura ne da shi ah, <laughs> yana da shigar rayuwa duk da cewa na ya kwantai maimakon matin da ka zo kana so ka rufa min asiri gashi nan duka ko ta ina tunda ai ko mota zaka siya ba kai kai testing ba shi ne din ai takalmi na nan nan zaka siya ba kai testing ba ka mu je mu testing testing <laughs> kai kai kai ina kuje? eh ke zo ta wannan eh ke ba ki da kunya ko kai baba baka ga na kwante bane ya zo eh karamar yarinya da ke yaushe eh karamar yarinya da ke yaushe kika yi kwantai eh, baba ko nan da shekara goma in aure da ke samun miji zaki kai kuma ubanka dama <laughs> dama tun da nan kana san kai dan iska ne na ce wallahi wannan wallahi dama ainihi ban so in baka auren yarinyar nan ba wallahi Allah wallahi kai sai na yaƙe kana rantsi da Allah Allah sai na yake ka babu muna son junan mu ba to kuma sauran sati da wannan na komai za mu je mu gwada ne mu tabbatar da lafiya kutuma kutuma uban ka ka gwada Ai iska ko irin dama kai wallahi da gare ka yi zuwa iska yarinya mutum ya kirki malamin islamiya zaka je ka lalata mata rayuwa wannan din lalle baka san yadda ka haifa ba ke ke ba ba mutum ya ki ba ce tabbas bana ba kai ne ka bani tarbiya ba ya za a iya ce min ba banza wallahi sai fasa aure lalata miki rayuwa yake sanya ku. ko sai fasa kai dan uban ka zaka mun wallahi sai fasa ban cikin mu Allah kai sai na yake ka dan kuma mu je zaki ci uban ki naga alaman <laughs> yara ne sai ka haife su baka haife halin su ba wallahi garin nan mutumin kirki alwala in nayi ranar ranar asabar sai ta kai wani laraba sai <laughs> ina alwala na yi sallar iri karamar sallah sai na yi sallar babban sallah da shi saboda imani amma ya ok ba damuwa zan kira ki zan kula da mijina ba. Mai cin amana lamarinsa ba zai ga daidai ba. Kamata mutum Kin san me? Baki in zauna kwara miki don ta kallon ki har ƙarshen rayuwata. Ya kenan za a yi da yunwa. To ainihin ina tare da ke gaba ɗaya ba na jin yunwa, amma ba ma tare wallahi sai in ta cin abinci, ta cin abinci amma in ki ƙoshi. shi yasa kake biyan bashi kenan idan ka zo ka ta cin abinci wallahi kuwa ni ko ina so da mun yi wata magana da kai ma'aruf to ai duk lokaci na nake ne ina sauraron ki ka san wani abu wallahi ina jin ina son ka da yawa ba zan iya rabuwa da kai ba ni ma haka mai cin amana lamarin sa ba zai yi yana hidiya ka me ya eh, faru a bar mu a bar mu ta yi mana sabili ne. mun ce mun ga mu. garba garba dakata dakata tsaya mu magana da kai tsaya mu magana da kai na san me kake tunani ni din ce amma zan sa a baka a ƙara maka aiki biyu ka dawo a gyan ɗan cefa ne mai cefanen gida a ƙara maka kuɗin da ake baka ya fi na da. Ashe kai dam iska. Uban wace ma ita iska ce sai na ci. Kai kai. Biyar shi ta ba mu mana. Yanzu ka gane abin da nake nufi ko? Mun gane. To ina zuwa ka tsaya ina zuwa. Matsiyaci talaka bari a kawo mawa. Kai kar ka sake ka taba shi in ka taba shi asirin mu ne zai tuni bari in je in dawo ka ji. Zagon asali. sai wani abin da yake daga sai na da ke kai yana ci ubanka za a buge bubzu Dukkan tsiya ma kuwa aha an daddake ka wallahi ana a ta ba mu mana salamu alaikum me haka matsu ka matsu aka ce to ana magana kana kallon mutane an ka dama ba za a amsa a tafi kawai alhaji ta dawo Baby me kake haka ne? Duka zaki bashi? Ai na ruwanka. kudin albashin kan